mu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya alamai mai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka yau kuma ga yanayin da aka mu masu iya magana kan ce taɓa kiɗi taba karatu wayannan matasa dai wataransu ake gani a gaban kyamara wasansu kuma suna bayan kyamara suna ba da gudunmawa wasun suna zirga-zirga wasun suna wasu aikace-aikacen a wasu ofisoshi ma'ayyanai wasu na ɗakin yaɗa shirye-shirye wasu kuma na rubuta abubuwan da za a zo a gabatar a cikin shiri wannan ya sa muka ɗan fito domin mu shakata haka ne a ɗan canza yanayi daga yanayin aiki wasu na zirga-zirga birni da ƙauye domin ganin an yi duk abin da ya kamata a ce aiki ya tafi wannan zaman namu taɗi ne da kuma hira da eh, kwarai da gaske sannan kuma da sharho a ba shi abin magana to tun da to a to yanzu a gashi ai yanzu zai fasara yanzu zai fasara kaga bakin farko alhamdulillahi lokaci zuwa lokaci haka kawai hukumar gudanar da talabijin sai ta ga ya kamata a ce an tafi hutu in ka je hutu me kake yi to shi dai wato hutu kamar misali kaga yanzu mu da Allah ya sa muna da iyali mhm. mataki na farko da muke ɗauka a wajen hutu shine na farko ka zauna da iyali ka fahimce su su kara fahimtar ka yanda ya kamata sannan sai kuma irin ziyarce-ziyarce musamman ka san irin wannan aikin namu ziyara tana da wahala mm. kusan za ka ga har irin ƙarshen mako ma za ka ga aiki zai iya gindayo ma in banda misali wanda suke dan fita sharholiya na lokaci ya mhm. wanda ba sai na kama suna ba kusan dai dama ziyarce-ziyarce da eh. kuma wani lokacin kuma ya dan fita yawon hutawa ba na sharholiya yau wato ba shi magana na kusa da kai na kusa da kai ba ragaita kaka hita ba ko ah, ahmad idan aiki ya aiki me kake yi a cikin aiki ka samu nishaɗi um, ana tsakiyar aiki kawai kalla usman kowai kawai sai ka ah, a nuna mana mala usman a nuna mana mala usman a tambaye shi aka yi idan aiki ya aiki me yake ya samu nishaɗi misali wani lokaci ni na san lokacin da ana tsaka da aiki za a iya aje falas ɗin shayi misali a kyautatawa ta ma'aikata za a iya aje dan abin dan tandawa da lasawa ba sai na faɗa bom ba wani in ya fito sai ya minti 40 yana shan <laughs> kofi ɗaya ana sha ana huta misali to shi me yake ya dan ji relief din aiki sai ce kawai ni dai kawai in ji aiki na ya zama ya zama so boring ina fitowa na zo kan Dexter Usman ina kallon shi kawai na fashe da dadi office mallam Usman abali tsakani da Allah ka san ka san ya abaka wanka ne dan Allah wa ya fi miƙe haƙarƙarin shi a cikin ofis na idan ya ji idan ya ji aiki ya zo musha eh shi ne ah. sai ka faɗi sai ka faɗi gaskiya kuma idan idan aiki yau ana ɗaukan ciya irin aikin ya abba ni na rasa ganewa shi akwai yaushe cikin aiki akwai yaushe cikin break haka ake da aikin <laughs> idan director daga sama har ka zo kan teburi na ana neman ya abba za a kwala ma abba kira saboda mutum goma ko biyar amma kana zuwa za ka ga ya dago kai ce mm-hmm. abba dama kowa ya san inda ya fi birge abba da inda aka fi samu a shi ne nima yanzu nake tambaye shi a kare kuma ka tona mai asiri wani abu ne da ga dan shi wanda suka fi kusa eh. PN shi eh, abokin aiki mm. abokin gobar maya abokin a rufta gabaki daya mm. a jam'iyyar da suke ga lauyan shi ba lauyan shi ba lauyan ah, shi ba lauyan shi ah, ka ba lauyan shi abun magana ka ba lauyan shi abun magana tsohon giran kadi an sauke shi ka eh, san bai cika magana ba eh, ka bashi ka bashi abun magana Muhammad Sali azumin azumin da ya wuce ah, <laughs> azumin da <laughs> azumin da ya wuce kayi kwana 29 eh. kullum kana tsayuwar awa ɗaya ba minti tara a cikin shirin fagen gasa kana raba dubu talatin talatin <laughs> bayan na ana dawowa <laughs> kuma kafin Allah ya kawo mu irin wannan lokaci na layya ka ci gaba da yin dandalin matasa eh. wataran ran a ja matasan na ai sama da su eh. wataran a warbo da matasan nan kasa gashi nan dai eh. to wai kai me yake burge ka ne a cikin kalmomin da kake faɗa wa masu kallo sawawan ana musabaka ko in ana dandalin matasa wace kalma ce da in ka faɗa sai ka ji kaɗan sarara to ka san idan aka ce mutum yana fitowa gaban sikirin kullum kokarinsa wace hanya zai bi wajen faranta wa masu kallonsa da sauraronsa rai so babu shakka kai a ai ba laifi ba dan ya ce maka saurayi to tsoho jama'a ya fita daga cikin samari a matashi zai ko matashi matashi kaga to saboda haka gaskiya babban abin da ya fi kayatar da ni shine ya zama na cewa Ah, na samo bakin da suke da jajircewa wajen ganin cewa sun wayar da kan mutane da kuma ilmantar da su ko kuma suna gabatar da abin da yake mutane za su yi farin ciki kuma su amfana ka taɓa yin tambayar mugunta a musabaka to ai da yake ba ni da ke rubutawa ba a ah, ah, tambayar mugunta a musabaka kawai eh a eh, to to yanayin tambayoyin da daga shi ne wata ba su amma kai wata ah. tambaya ta bai tambayar muguntan da daga an yi wanda ni kai na na yi mas na yi foda mas to yanzu za a gano wanda ya ka ya ci gaba na yi calculus amma yadda aka karanto tambayan nan shi kan shi wanda ya tambayan inda ba shi ya yi ba aka ce zai ba da ansan sai dai ya cinki. ba wani ba wannan aiki da sauki ai wasu formulas ne aka rattafo su cosine plus tan plus minus waye kai daga ji ka ba ba ba ba ba ba ba ba daga ah. harfi ɗaya bane zuwa goma a a duk rubutu ne ji amma yanzu an daina yin irin su ko eh, ƙorafi ya karbu ah, amma to amma waye yi wannan tambaye mm, tun bayan da a a faɗi kawai wane ne a abu tadi miki to ba labu da sauraron mu idan kun ji irin wayannan tambayoyi <laughs> <laughs> waye waye ga wanda zai sa gishiri ga wanda zai sa gishiri ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin jagororin akademiya shi ko babban abin da yake birge shi ya ji an zo fiƙo ana maganar tsarki au mala baka faɗa da bakin ka to a faɗa don ka ci akademi ai ta hadu abubuwa da alwala a'a ban karasa ba da alwala da sallah farko ne aqida ne tukunna a shigo musulunci tukunna ka zo walmar baratu. da farko a cikin karatutukan da aka gabatar a akademiya a cikin ɗalibai da suka ji karatu suka maka wata tambaya akan karatun ta abun mamaki wace ce ba za ka manta da ita ba ko a karatunmu na sira tarbiya hadithi fiqhu tafsiri to da yake abun mushtarak ne kuma irin wannan da hausa ba da hausa ba da eh, hausa ba da hausa yawa da hausa ake shirin da hausa da yake abin eh, a haɗe ake gabaki ɗaya gari kuma duk abin da ya faru sai an zo an samu wata marhala wata gaba ta shakatawa daga cikin wacce muka tattauna a kanta muka yi dabdala a kanta ita ce wata guda ɗaya wadda lokacin waya tana hannu malam rabi'u abu <laughs> abubuwa sun caka mai kai <laughs> sun caka mai ya rantayo ya kawo ta daga ciki suna nan da yawa amma da guda ɗaya daga ciki ita ce yayin da wani yake tambaye shi yana so ya zama cewa ya iya damar yin rajista musamman sun aka koma kan telegram mhm. sakamakon matsaloli ake ta samu na password da makamantansu mm. na whatsapp mm. to da aka tafi kan telegram sai ya zama cewa wayan shi wala Allah bata kai matakin ta ɗauki telegram ba ko kuma bai da ahaliya ta datar da za ta sa ya bude telegram mm. sai yake wa marar sai yake tambayar marar rabi a shi na mai ba da taimakon gaggawa mhm. akan cewa ya za a yi a gyara wannan ya samu damar shiga ya kasance ɗalibi cikakke na akademiya mm. sai ma rabi ya mai bayani daga farko har ƙarshe cewa an kai kaza sai kai kaza sai kai kaza to sai ke gaya man rabi'u cewa to ni yanzu wayata ba za ta iya yiwuwa ba shi ne aka ce to ai matsalar wayarka ka ce to sai yake tambayar marabi me yasa kai wayarka ka take yi eh, me yasa wayarka ka take yi sai to babba ce waya ta babba ce sai ya ce to shi yanzu matsalar kusan ya kasa ma bayanin yadda za a gamsar da shi sai ke cewa to man rabiu ya gano matsalar ya tura mai da matsalar ya tura mai da da solution din waya na'am ma'ana gashi matsalar daga wajen shi ne wayar shi ce ba ta yi da komai amma yana buƙatar cewa mara biyu ya mai screenshot mana ya dauko mai matsalar ya fayyace mai ya magance mai matsalar daga wajen shi tunda shi mara biyu ya tabbatar mai da cewa wayar shi ta fi tashi to a wannan abu ya matukar daga mana tambayar To. irin zuciyar nan ta fulani ba da taba tasowa ban aka irin wannan to ba za ta taso ba saboda la'akari da cewa a matsayinka na zan dawo a matsayinka na dan jarida mhm. mai aiki da dan jarida mhm. kuma tun ranar farko a matsayin wanda ya karatu na jarida a mhm. jami'a a mataki na magister mm. an gaya maka aikin mai neman wahala digiri na biyu an ce ma aikin mai neman magana ne aikin mai neman aikin wahala ne so kai a matsayinka na dan jarida kana matsayi ne na dan kasuwa da ke so ya ci riba yani bida aka kayan siyarwanka shine ya zama cewa ka samu kwastomomin da za su zo su siya ka ci riba to shi kuma menene dan kasuwa wanda yake neman cin nasara da komai dole sai ya jure kuma musamman shi mai sai ka mai eh. sayan kayanka ai sarki ne kamar yadda babu fulatanin da ya bata shi wannan ya bata a kai dai a kai wata wata wata wata biyu cir da suka wuce wata biyu cin da suka wuce ka saki wani wani bidiyo na profesa mun Yalwa faɗa mana yadda ta kaya tsakaninka da masu kallon Afirka TV wannan abin ya faru ne ƙarshen azumi kafin a zolayya me ya faru kuma a gurguje mhm. abin da ya faru lokacin bayan an saki wannan bidiyo mhm. duk comment din da ake me ake cewa ina kalla ana gefe wa'yansu to wata magana ma da suka faɗa ba za ta faɗa nan ba <laughs> a <laughs> wadda cikin wadda za ta faɗin dai eh, to ni dai abin a cikin clip din da yake an tafi wutar gabin lokaci To mhm. abin da ya burge ni dakta da ya dakatar da dakta mansur yalwa mm. ya ce za mu tafi wutar gabin lokaci kai hakan ya ma daidai to su goma su kallo ba su goma su kallo abin ya bakanta musu a to to an a to mu mu a talabijin a ina ina mutanen talabijin ma Rabiu eh. ku a talabijin ku a talabijin da aka tafi hutu rabin lokacin eh. tunda da ramalana ne eh. ana hutawa aka dawo ko ba haka bane to kai da ka tafi hutu rabin lokacin kana tafiya ka dawo hutu gabin lokaci ana nufin a dan a dan huta a dan wani abu tsakanin su minti nawa ka saka mu tsaka ba mintuna ba <laughs> awa nawa kwana nawa abin da ba a saki da su ake kowa ya tattaru ya tattaro hankalinsa waje guda saboda lokacin da za a saki ragowar ya zamanto kowa yana nan mm. ba wani ya ba wani labari amma wannan ya nuna maka cewa akwai masu kallon ka sosai mako saboda yanda abubuwan suka abin zai baka mamaki da lokacin bayan sallar eh, isha mm, aka saki abin mm-hmm. don kansa shi da aktan ma shi da ne yana ya aka yi abubuwa ana ta tambayar sai ina ragowa ina ragowa ka gane dai masu kallo ba musu kwange eh, to amma wannan ya nuna maka yawan wanda suke binka a social media eh, gaskiya gaskiya ya karu sosai don mutanen ma da suka kalla ya wuce yawan adadin da suka saba to abu na karshe daga sallah azumi mm. zuwa yanzu ka huta wasu kwanakai eh. ba ka tafiya kana tunanin social media wallahi dakta da akwai in na je na kwanta yawwa ina like tunanin sai in ga jina kamar ina zaune kaza zan saki mhm. kaza ne ko ba haka dai mhm. ni dai sai da bayan sallah ina jin da wajen kwana uku <laughs> sannan na iya irin bacci irin ka gane cewa babu abin da zaka saka eh, yawwa amma in di na kwanta eh. sai na kwanta da cewa ina tunanin cewa kaza ne kaza ne bari lokacin da ayyukan irin like kowanne program su ya sauka eh. ya to muna bin tv amma yanzu da sauki amma da ya zama to da aka dan ta abubuwan ya hmm. to ni a kaina na tuna sai in ji wani nishadi ina hmm. cewa yau program din da su sauka kamar biyar ne ko wani abu so kuma irin yanzu da aka yi kaga program din muka samu masu kallo a kwanakan nan na haji eh. ba su da yawa eh. ba su kai na ramadan ba eh. za a iya cewa abin da sauki ba malam awwal malam awwal kai yanzu abin da zaka fara yi shine dama za a ba kai ma mutane gaisuwar sallah <laughs> kar ka wuce mutum bakwai kar ka kara kar ka rage kuma a cikin minti daya to assalamu alaikum to dakta dai ya bani wannan al'amari a takaice minti ɗaya kuma mutum bakwai hasali da na sa ko da yanzu haka tun daga nan wani ya daga mun hannu cewa saka shi a ciki ba ka gaishe shi amma ba zan sa shi ba a <laughs> ah, sai ka faɗa da wa a eh, a da wa a a ah, da wa kake to shikenan ina ga da malam usman nawa gashi daga nan ah, Allah <laughs> wannan ta hanci ne eh wannan ba ta hanci ba amma ina miƙo wannan sakon gaisuwa to an ka an karba an karba yawa sai kuma ina gaida mahaifina ina kuma gaida mahaifiya ina gaida yawa ina gaida babban amini na ishaq sharif ina gaida uzairu sannan ina gaida dr rabi gashi a gefe na ga malam umar ga kuma malam mai dalilai malam usman ya rufe mana shirin da daukakin jama'ar akademiya malam usman <laughs> ah, ya bayyana kai shi dan akademiya ne ah, ba gaisuwa ba ce malam usman an ce shirin ya zo karshe eh, to me za ka rufe mana da shi abin da a yi haƙuri protocol a rike maka zai <laughs> protocol bisa ayan da ya jawo zan fassara to shi uh, uh, awal eh wato marra na so tambayan da aka yi dalla dalla shi marra ya ansa sai malam dalla dalla ya fashin baki tun da dama ya shahara a dalla dalla <laughs> so shi yasa har malam awwalu ya dankara marra biyu wata d da r ya kira shi dakta to in kana neman shakundin a dakta a akademiya mai tattara kowa da kwato mara rabiu kenan ina ga abin da yake rufi kenan fassara sannan sai in dawo kan abba ali mhm. abba ali ya tsaya yana ta rufe rufe ne wato abba ali lokacin da ka saki wannan bidiyon wato an bani ne an ce in yi sita an bani ne an ce in rufe yawwa agar maka lau lokacin da ka saki wannan bidiyon mara Allah ya baka hakuri Allah ya baka hakuri da ka saki bidiyon nan eh, ai za mu motsa jiki zuwa ina gida wato ainihin cikin iyali na Eh, ka gane akan kujeran da ake kira na mutum biyun nan two sita mm. na dore ɗaya kan ɗaya saboda tun da na ga wannan na fara kallon mutum da suka kalli bidiyon ina dannawa wallahi da gangan na ji kawai arena ya kamata in kalli bidiyon nan ɗayan biyu shi dr habib wanda ya saba kallon shi da malam ah, abdulwahab to in dai malam abdulwahab ya yi dariya to ka bi dakta za ka yi dariya za ka yi nishaɗi idan abu ne da suke motsa zuciya da rai za ga yadda zai dan rika yi kai ma za ka dan sha ruwan jikinka to sai na danna bidiyon nan ba minti uku bane zuwa hudu eh so mun tabi eh so mun tabi eh. wannan din da ya kawo turniki a social media eh. ina dannawa tun da na ji ya ce an tafi hutun rabin lokaci na ce to ba nan zan kalla ba sai na koma comment tun daga farko har ƙasa wallahi tun da na fara bin comment din nan har buga kafa nike ina tashi ina tsalle wannan farko shi na farko abin da ya fara cewa ya ce daktan banza Allah wallahi a shari'a ne kawai bai yi bai ce gafara da Allah kan yanzu dakta ina amfani wani hutun rabin lokaci hutun rabin lokacin banza da wafi a gane da na ji wannan sai na ƙara biyowa ƙasa sai ɗaya ce kai amma kai daktan nan ni ban san a me kai dakta ba ma tukuna kawai a taɓa ka lashe ka ɓata mutane rai sai da ka bari mutane ka ɗauki hankalinsu za ka ruwan banza ruwan wafi ruwan <laughs> ruwan mai zaka je ka sha waɗannan su ne kaɗan daga cikin eh, waɗanda suka ɗan sirka suka sirka maganganunsu eh, ah. to inda na ji daɗi kuma eh. sai na ce wannan jaridan dana ni in kira shi a inda yake mhm. ko in ban mishi sako in ce da Allah in mai screenshot in tuttura mishi mm. sai na ce a'a part 2 za a yi idan ya zo sai in bashi wannan labarin to ɗayan biyu kujerin da yake kai in kallon ka yake sai ya juya ta yi 360 ya yi zagaya sai ya juyo maka da sabon bayani sai ya ce to ai kai naka da sauki ni da abin nan ya faru sai Allah ya sa a daidai inda nike a saudiya ina zaune a wani ɗaki ne da akwai kusan mutum shida sai Allah ya sa waya, waya na tana hannuna akwai network akwai komi to sai aka tare ga baki ɗaya aka koma kan tv Allah ya haɗa abin kaman ba fim bane hmm, amma aikin Africa TV ne Allah ya wannan aikin kawai hmm. ana kallo yace to ai abin da ya faru shine a daidai wannan lokacin a ciki akwai mutum ɗaya ɗan jarida wallahi su ma lokacin fa kawai ya ce bari ya shiga application manhajar mu din nan ta waya ta ta ta play store din nan ko mm, mm. ya ga ya aiki ke tafiya sai ya zo daidai gaban ya ce wallahi tun da ya saka sai kowa ya nutsi ya yi tsit yana jira ya ji meye saboda yana ɗaukan hankali ne mm. da kuma duk abin da mutum ke tunani wannan bidiyon ya tattara shi ana zuwa daidai wannan gaban kawai face shi fa ko inda ma na ji daɗin abin wallahi ko a jikin shi to jama'a za mu tafi hutu rabin lokaci ku dakace mu nace akramu kallahu kai yayin da wannan maganan ba ma dan lallashi da tarereya da lallaba ka gane yace za ta hutu rabin lokaci billahi azim shi da kanshi yace gabaki ɗaya mutum biyar din nan ina ga wanda za ina ga da ana bugu to ina kowa zai aje wayan shi gaba ɗaya sai aka jiyo kowa duk abin da zai tattaro na tashin bama baman rikicin zuciya da za a fassara akan wannan abin da aka yi marai wallahi ya ce gabaki ɗaya suka mai ca wani irin hutun rabin lokaci to inda na ji daɗi yanda aka mishi nan to wanda ba san shi ba sa kallon shi akwai wanda zagi suka dinga kundumowa kawai eh, alhamdulillah duk wannan cikin eh. kawai ya ya za a ce ya za a yaga so a ƙarshe eh. wannan dan jaridan shine kawai ya tsit saboda ya san aikin kuma ya san me aka yi to daga nan sai na gano in akwai inda abba ali ya kamata darakta ya bashi kyauta to a nan ne amma ban sani ba ko ana ba da kyautan janyo zage-zage ah, <laughs> ni ah, ah, abin amfanin amfanin wannan taɗin namu yan uwa shine so da za ku ga mu a cikin shirye-shirye da za a zauna ana tattaunawa mai karfi amma a wannan ya kamata ku gano mu yan adam ne muna yin daidai ko muna yin kuskure sannan kuma ana iya ɗaukan darasi kan cewa Allah za a iya samun kuskure na mutum ɗaya in ya tashi duka zai taba aikin wala Allah kuma kuskuren zai zama na wani ne amma sai a ga laifin wani idan mai kallo ya san Afirka TV tun tunda take tana shirin minti 30 30 an yi lokacin da sai an yi kaso tamanin na shirin minti talatin, to sai an tafi wuta rabin lokaci bai taba zama damuwa ba amma a nan <laughs> sai hutu na lokaci zama damuwa to ya kamata ci ana uzuri muhammad sale bakin shi yana motsi ma rabu bakin shi ya shiru abba alma bakin shi ah, ya shiru a rufe mana da addu'a a da addu'a saboda yanayin lokaci ba saboda yanayin lokaci ah, kafin kafin rufe da addu'a nan zan yi amfani da wannan damar wajen cewa idan aka tashi za a yi shiri daga gaba bai kamata ya shiga tsakanin zazzaga guda biyu. <laughs> To, Mala Abba, addu'a ka za ta iya soya. ya ja ai, tun daga nan aka taho kanawa uku ne a jere. Malam Umar mun basu. Yawa, kwarai. Mun basu, ya zama Kumbotso local gamma Kano state of Nigeria. Ai kai da ka shigo tsakiya ah, ba. Ai abin da yasa, abin da yasa, abin da yasa. Allah ya taimaki bazazzagi ya tsinci kanshi cikin kanawa ai ya gode wa Allah. mala to a madadin mala ammar eh. a madadin mala ammar wasu subhanaka allahumma sha Allah da sun sabbi ga da daga alhamdulillah rabbil alamin to a ah, motsa ciki kai ai abubuwa za a gani ah, ba Allah an dai tashi kai mu tashi mu je kawai tashi mu je kawai au tashi mu je kawai katibi sirri a gaida ke garkuwa Shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka TV siri a da ke garkuwa. Shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Ilahu kai ne guda marar ɗiya ko uwa. isa da girman ka Allah ba su ma kirkuwa. ka ƙara yarda ga mai hasken da ke ƙaruwa mata da ‘ya'yan sahar ashabu garkuwa. da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. ‘Ya'yan uwa na maza mata ku zo bai ɗaya. manya da yara musamman ma na afirikiya yau ga tashar al'umma mai fayyace gaskiya afirka tv siri mai kakkaɓe damuwa afirka tv siri a gaida ke garkuwa shiri na kai ta domin ta zanto garkuwar al'umma, lungu da sako a yau ta zam abin takama. Ga larabawa da hausawa jami'an kuma kowanne yare idan ya ji ta zai karuwa. uwa shiri na wayar da kai a yanzu gece uwa afirka tv siri ta zo da duk taimako don tsarkake tarbiya tashar mu ta yi sammakon bullo da duk shirye-shirye wanda in an sako kowa da ya ji shi halayensa na gyaruwa. da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka TV tashar kowa mafi kwarjini. tai tanajin shirye-shirye masu kyawun gani tashar mu ba ma mutum ba walla har aljani idan yana binta ko yaushe yana shiriwa a gaida ke garkuwa shiri na a yanzu ke uwa dukan maso gane ta tattar aƙida fara gami da ilmai na addinin da ba sankara ya san sun nonin sabahan tara, ya kama tibin afirka don ya san warkuwa. gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke uwa akwai shirin tausayin ƙur'an hadisi ciki gami da azkar da tsarin tattalin arziki da rayuwar auratayya mai yawan tarnaki idan muna jimta matsalolin mu duk na kawa a farkaci siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa shirin matasa gudun su ba kiri, akan shirin raya al'adunmu ta yi ƙoƙari da dandalin 'yan samari ayi duk yunkuri na shirye-shiryen da ke sasanci har ai rawa. ke shiri na da kai yanzu ke ce Farin cikin muminai na duke in kun tuno. Ada da tushe na hausawa abin bayyano shirin nishadi da gamsarwa ga mai gano, shi sai ya kamo tashar da ba wuyar kamuwa da shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa kanatu afirikiya tauraruwa yau ta zam bisa amana da gaskiya ta zauna da ram hakan yasa al'umomi sun ka kama ta kam a yanzu duk duniya hasken take yar uwa shiri na wayar da kai a yanzu ke uwa afirka tv siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke uwa afirka tv siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar a yanzu Afirka TV ta sha mai fidda sauti fa yau. Gami da kyan hotuna marar husufi ta yau, cikin birane da karkara da ƙauyen yau, tsauni da rami da gangara da dukkan hawa. garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ce uwa gabas da yamma na duniya a dukkan kasar da ka kasance ka kamo nan da nan ta isar da na ta sako gare ka mai dumi mai gusar da duka kunci da jahilci ka zam gamsuwa gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa kayan da giwa ka ɗauka ya fi ƙarfin birai waye a 'yan kasuwa ke sanya sai da sarai ku kai tashar nan ta tallata ta yada garai ku samu ambaliyar ribar da bakin ruguwa Shiri na wayar da da kamfanoni da bankuna ku zo ga fage da duka 'yan kasuwa na ko'ina ke rige ina manoma ta har da ku ba rage ku zo da hajar ku ba latti ta zan karbuwa da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke uwa a gaida babbar tasha sahihiya mai jido khairi da ilmai su zan iske mu har kan gado sannan ki dawi su yau kowa da keke ado idan da nama da kifi babi ɗar daddawa. A gai ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa wake batun bushiya ingu akwai rakumi giwa a daji kurege dole sai gumi maso hayewa a kogi garzayo ga kwami da wanda ke kan gaba kan gane zurfin ruwa a a da mu a fannin ma'aikata ba ma isku ba akwai kwararrun dagun komai ba sa kamu ba injiniyoyin agogewa ba sa kyaru ba salo da tsari kamar suna wuyar samuwa Shiri na wayar da kai a yanzu gece Afirka TV siri a gaida ke garkuwa Shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. A bisiri a da ke garkuwa. Shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Ilahu kai ne guda marar ɗiya ko uwa. Isa da girman ka Allah ba su ma kirkuwa. ka ƙara yarda ga mai hasken da ke ƙaruwa mata da ‘ya'yan sahar ashabu garkuwa. Abarkaci bisiri a gaida ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. ‘Ya'yan uwa na maza mata ku zo bai ɗaya. manya da yara musamman ma na afirikiya yau ga tashar al'umma mai fayyace gaskiya afirka tv siri mai kakkaɓe damuwa afirka tv siri a gaida ke garkuwa shiri na Ai ta domin ta zanto garkuwar al'umma, lungu da sako a yau ta zam abin takama, ga larabawa da hausawa jami'an kuma, kowanne yare idan ya ji ta zai karuwa. uwa shiri na wayar da kai a yanzu gece uwa. Afirka TV siri ta zo da duk taimako. don tsarkake tarbiya tashar mu ta yi sammakon bullo da duk shirye-shirye wanda in an sako kowa da ya ji shi ta na gyaruwa. da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka TV tashar kowa mafi kwarjini ta yi tanajin shirye-shirye masu kyawun gani. tashar mu ba ma mutum ba har aljani idan yana binta ko yaushe yana shiriwa. A gaida ke garkuwa shiri na wa Dukan maso gane ta tattar aƙida fara gami da ilmai na addinin da ba sankara ya san sun da sunnonin sabahantara. ya kama tibin afirka don ya san warkuwa. gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke uwa akwai shirin tausayin ƙur'an hadisi ciki gami da azkar da tsarin tattalin arziki da rayuwar auratayya mai yawan tarnaki Idan muna jimta matsalolin mu duk na kawa. Afirka jibi siri a gaida ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Shirin matasa gudun mowar su jin kiri. akan shirin raya al'adunmu ta yi ƙoƙari da dandalin 'yan samari ayi duk yunkuri na shirye-shiryen da ke sasanci har ai rawa. Shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Farin cikin muminai na duke in kun tuno. Ada da tushe na hausawa abin bayyano shirin nishadi da gamsarwa ga mai sangano shi sai ya kamo tashar da ba wuyar kamuwa da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa Kanatu afirikiya tauraruwa yau ta zam bisa amana da gaskiya ta zauna da ram hakan yasa al'ummomi sun ka kama ta kam a yanzu duk duniya hasken ta ke yaduwa a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa afirka tv siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka TV siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar a yanzu Afirka TV ta sha mai fidda sauti fa yau gami da kyan hotuna marar husufi ta yau. Cikin birane da karkara da ƙauyen yau tsauni da rami da gangara da dukkan hawa. 'yar da kai gabas da yamma na duniya a dukkan kasar da ka kasance ka kamo nan da nan ta isar da na ta sako gare ka mai dumi mai gusar da duka kunci da jahilci ka zam gamsuwa Shiri na wayar da kai a yanzu gece uwa. Kayan da giwa ka ɗauka ya fi ƙarfin birai, waye a ‘yan kasuwa ke sanya sai da sarai. ku kai tashar nan ta tallata ta yada garai ku samu ambaliyar ribar da bakin ruguwa na wayar da kai a Da kamfanoni da bankuna ku zo ga fage. da duka 'yan kasuwa na ko'ina ke rige ina manoma ta har da ku ba rage ku zo da hajar ku ba latti ta zan karbuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. A gaida babbar tasha sahihiya mai jido, khairi da ilmai su zan iske mu har kan gado. Sannan ki ɗawi su yau kowa da keke ado. idan da nama da kifi ba biɗar daddawa. Barkanmu da sallah ‘yan uwa na musulman duniya, azumi mun kare lafiya alamai mai mana.